Masu saurare Assalamu alaikum Ahmad Abba ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai. eh gaskiya bana ko kofin shayi ba za mu iya dauka ba dan ni a yanzu hakan mana hakurin zuwa kallon kwallon Real Madrid saboda tun wasan Atlantico na karya gaskiya saboda kwallon da aka buga mun gaskiya ba ta gamsar da ni ba To shirin namu na wannan mako ma za mu sake nazari ne game da irin koma bayan da kungiyar Real Madrid ta kasar Spain ke fuskanta a daidai lokacin da ake karatar wasan El Clasico a ƙarshen mako mai zuwa. Da tawagar ta Real Madrid ta kwashe makonni ba tare da samun nasara ba, kuma daga cikin koma bayan har da na baya bayan nan wanda kungiyar Labante ta bata kashi har Santiago da ci biyu da ɗaya. To sai dai kuma duk da irin wannan koma bayan da kungiyar ke fuskanta, mai horas da ita Julian Lapategi ya ce ko kaɗan baya fargabar makomarsa a kungiyar duk da kuwa matsin lambar da yake sha wannan dai shi ne karon farko da madrid ke fuskantar irin wannan koma baya cikin shekaru 33 abinda ya sa masu sharhi ke ganin da wahala mai horaswar ya tsallake a wannan karo to amma in ji wannan mai sharhi ismaila abba tangalash laifin ba na mai horaswar ba ne taka sawon barawo ya yi. To zan ce shi mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Julian Lopetegui ya taka sawon barawo ne. Ah, abin da nake nufi da wannan ya taka sawon barawo shine ba shi ya lalata ah, wannan kungiya ta real madrid ba mm. idan baka manta ba tun tashin dan wasa cristiano ronaldo dan wasan da zai zira ma kwallo hamsin sittin a kaka ka rasa ka kasa mai gurbinsa sai ka je ka ɗauko wani mariana diaz ka ce wai shi zai mai ma gurbin cristiano kai ka san wannan mafarki ne sannan yan wasan madrid din idan muka ɗauko yan tsakiyan su wato da tony cruz da shi luka modric da ake ta magana akan shi dan kwallon duniya din za ga yan wasa ne wanda ba su fiye taimaka ma yan wasan su na gaba ba tun ronaldo yana kungiyar kwallon kafa ta real madrid za ga da ronaldo da karim benzema da gareth bale su suke taimaka wa junansu wurin zira kwallaye idan ka ba wai ta tsakiya ba idan ka dauko irin su Kevin De Bruyne wanda za ga sun ba da taimako an zira kwallaye akalla 20 a kaka idan ka duba Luka Modric gaba daya kakan da ta gabata taimako uku ya bayar aka zira kwallaye da gasar zakarun turai da kuma gasar La Liga to wannan ya nuna ma cewa matsalan ba wuri ɗaya bane mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dinan da ya zo lokacin ka san an buga World Cup idan aka buga gasar cin kofin duniya kuma 'yan wasa gajiya suke yi yana ta kokari a siyo mashi 'yan tsakiya a ƙara karfin tsakiyar Madrid din shi ko mai kungiyan yayi biris da wannan magana wannan yasa dan wasa Eden Hazard ba yanda zai sai hakuri yayi ya zauna a kungiyarsa ta Chelsea wani abu kuma da yake ba da mamaki ga tawagar ta Madrid a wannan karo shine duk da akwai zakaran kwallon duniya cikin tawagar wato Luka Modric da kuma fitaccen mai tsaron ragar nan wato Tibo Kutuwa. Amma hakan bai sa an ga sauyi ba ko mai Ismail Abba zai ce. Akwai abin mamaki sosai musamman kaga yanzu an yi wasanni tara. Madrid ta samu nasara a wasanni hudu kacal. An samu nasara guda uku a kanta. Idan ka duba yanzu ragan Madrid ya zama kamar wani gidan kowa ne kowa zai iya zuwa ya zo ya zira kwallo a wannan gidan kifi na Madrid. Zaka ba karamin abin matsala bane. Idan kuma ka duba ka gani za ga cewa an ɗauko wani mai tsaron baya daga kungiyar ƙwallon kafa ta chelsea wato tabar kotawa wanda ake tunanin zai iya wato tara bayan a hana cin ƙwallo amma kuma duk wannan zira-ziran ƙwallon duk kusan shi ake zirawa wannan ƙwallon to kaga ba karamin abu bane gaskiya ana buƙatan gyara a watan janairu gaskiya wannan dai shine karon farko cikin shekaru 33 da kungiyar ta real madrid ke fuskantar wannan koma baya abin da ya sa magoya bayanta suka fara ɗebe tsammanin ganin nasara Kan haka abokin aikina Abubakar Isa dago ya zanta da Ismaila Male. Wani mutum da ya shafe sama da shekaru talatin yana goyon bayan kungiyar. To jiyon bana da ya zo mana ba daɗi sakamakon samun matsalar tafiyar Cristiano Ronaldo kuma ba a kawo wani madadinsa ko da bai kai shi ba wanda zai ɗan taimaka a yi abin da ake bukata. To wannan mata ba da gudunmawa a kulab ɗin ya samu na To baya ga ita ba. bayan haka kuma akwai matsaloli guda biyu kamar na shi mai horarwar da ya sa san rai a zuciyarsa yakan ɗebo 'yan ƙasarsu 'yan spain ya zuba maimakon kamar yadda aka san madarid da su 'yan wasa daga wasu ƙasashe su kawo to irin wa'annan mutanen amma nan sai aka samu tseko ba a samu irin wa'annan mutanen an kawo ba saboda za a ce muku ba ku da godiyar ubangiji ne a harkar kwallon kafan nan gallafa irin nasarorin da kuke samu a yan shekarun da suka gabata eh to duk wanda yake harkar kwallon kafa ya riga ya san madarar dai cewa su sun dosi ne akan nasara a kowane lokaci duda rashin siyan 'yan wasan in an duba 'yan shekaru hudu da suka wuce ba wasu sababbin 'yan wasa da aka kawo amma an samu nasarorin da duk ake bukata. Bari mu ji ra'ayin magoya bayan tawagar ta Madrid dangane da wannan koma baya. Eh, suna na Awali Kyartu da gidan Mariya da ke Dorayi. Ya eh, gaskiya na farko gaskiya kwace na ba mu matsala. Saboda sakamakon abin da yake wa 'yan wasa gaskiya su sun kasance ba sa jin daɗin abin da yake yi me yake musu sannan akwai tribalism gaskiya a ransa bambanci bambanci nuna hmm. lalle sai dan spain ne zai masa kwallo kuma hmm. gaskiya kwallo ta koma kawai ba sai lalle dan gida ne zai ma kwallo ba. To sunana Muhammad Sani Island mun ci champion nan hasso uku a jere amma shugabannin nan na Real Madrid san rai ya shiga musu zuciya kuma gashi yanzu kulabin namu ya taɓarɓare. amma abin da nake gani ya kamata su Real Madrid su dauki hukunci a hannunsu na cewar su sallami wannan mai hoyarwa na Real Madrid. laifin sani laifin sani Abin da yasa na ce laifin sani saboda shi ya zo da wani kalubale ne na shi yana son 'yan kasa. kuma 'yan ƙasar nan da kake gani akwai waɗanda ya kamata a su 'yan ƙasar masu kyau amma mu a da madara muna da 'yan ƙasan amma gaskiya ba dune suka fiye bamu gudunmawa ba in ka duba za ka ga akwai 'yan baldin da ba 'yan ƙasa ba ne ba a riyar madari amma an sallame su domin 'yan ƙasa su dinga bugawa. ga el clasico na karatuwa gaban ka bai faɗi. <laughs> gaskiya el clasico ai bana lami za a yi ta saboda in ka duba mu ka ga mun sai da ronaldo ya tafi su kuma yanzu gashi messi ya kare a hannu to ni wannan el clasico din gani nake kawai za a je ne a dawo. sunana muhammadu nasir ibrahim gaskiya dai madar yanzu kalubalanta shine gaskiya coach ɗinmu mu yana dan nuna tribalism a cikin harkar yan bambanci eh kuma abin da yake faruwa gaskiya in dai zai ci gaba da nuna wannan tribalism ɗin za a samu matsala kuma akwai waɗanda suke da gudunmuwar da za su baya a cikin tim din amma ya ya ba su dama Messi, Messi. Away from two, three, four, wonderful, wonderful. A ƙarshen mako mai zuwa ne dai za a yi karon batta tsakanin ƙungiyar Real Madrid ɗin da babbar abokiyar hamayyarta wato Barcelona. a wasan nan da aka wa lakabi da El Clasico ranar 28 ga watan nan. To sai dai a wannan karon ana ganin karawar ba za ta yi armashi ba lura da yadda za a yi babu fitattun 'yan wasan bangarorin biyu. Wato Cristiano Ronaldo da tuni ya raba gari da Madrid ɗin sai kuma Lionel Messi da ya samu rauni a hannunsa na dama lokacin karawarsu da biya a ƙarshen mako. Kuma wannan shi ne karon farko tun shekarar 2007 da za a yi karawar ba tare da fitattun 'yan wasan ba. Kuma a shekarar ne kungiyar Madrid ta samu nasara da ci ɗaya a hannun ɗan wasanta Julio Baptista shekarar da Ricardo Kaka ya zama gwarzon ɗan ƙwallon duniya. Bari mu ji mai masu sharhi ke hasashe game da El Clasico ta bana ga Ismaila Abba Tangalash. to kasan wannan eh, wasa na el classico shine ake cewa yana da is unpredictable eh, kenan wato wasan da ba za a iya a kai eh, kaga kaman yanda mutane suke ta magana shine idan aka zo babban wasa shi el classico nan wasa ne wanda ya fi kowane wasa karfi da girma a duniya idan aka zo wasan nan ba za ka gane ma kungiyar da ba ta kokari ba ba za gana kungiyar da take kokari ba saboda kowane dan wasa idan ma bai da lafiya kokari yake ya ga ya samu dama ya buga wannan wasa saboda wata kila sanadin wannan wasa duniya ta ganshi ya dada haskaka a duniya ya samu ya zama wani abu a duniya za mu iya cewa ba za mu iya cewa za a samu nasara akan Madrid ba gaskiya har yanzu ba za mu iya cewa za a samu nasara akan su ba su kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona su ma idan ba kamanta ba ai su ma wasan ba kyau take musu sosai ba in banda wannan makon da suka samu suka zira kwallaye ya hudu da biyu a ragan kungiyar kwallon kafa ta Sabira sai dai Allah ya kai mu wasan shi ma dan wasa Lionel Messi ai ana sare kaman ba zai buga wasan ba saboda raunin da ya samu a wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta Sabira sai dai Allah ya kai mu ranan kawai mun gode ta shekaru goma sha shida kenan Lionel Messi ke taka leda Barcelona amma zuwan Cristiano Ronaldo Madrid a shekarar 2010 ne ya ƙara zafafa hamayya tsakanin zakarun 'yan kwallon da suka shafe shekaru suna lashe dukkanin manyan kyaututtukan kwallon kafa na duniya. duka-duka kuma a nan za mu yi sallama da ku cikin wannan shirin a madadin sauran abokan aiki musamman abubakar isa dandago da garba aliyu zaria da mu bashir ibrahim idris da sashen hausa na rfi ni ahmad abba da na jagoranci shirin nake cewa mu huta lafiya.